in ya bude kamar da kuke gani za ku ga su nan a sakonni na suna nan kamar ma ban canza waya ba wannan ita ce hanya wannan tambayar kuma yana cewa ta zai iya ɗauke whatsapp daga wata wayar ya dora cikin wata wayar ba tare da ya rasa komai ba ma'ana kai ne kake amfani da waya sai ka sai sabuwar waya sai kake so ka ɗauki whatsapp ɗinka ka maida shi a cikin wannan sabuwar wayar amma baka buƙatar ka rasa fotuna ko kuma sakonni masu amfani a cikin whatsapp din. to insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku hanya mafi sauki da za ku iya ɗauke WhatsApp daga wata wayar ɗora shi a cikin wata wayar ba tare da ku rasa ko ɗaya daga cikin sakonninku ba. Abu na farko shine yanzu za ka shiga cikin WhatsApp na tsohuwar wayar ka wanda kake amfani da shi yanzu haka kenan. A bayan ka shiga cikin WhatsApp ɗin sai ka zo na da guda uku a sai ka shiga cikin settings sai ka ja ƙasa sai ka zo wajen da aka rubuta chat bayan ka shiga sai ka shiga inda aka rubuta chat ba ku kun gane shi bayan ka shiga za ku ga ya kawo ka wannan fuskar a za ka zo na gurin da aka rubuta Google account idan ka danna shi za ka ɗora email ɗinka email na wayar shi za ka ɗora a gurin bayan ka ɗora kamar yadda kuke gani a sai ka zo nan gurin shi kuma sai ka zaɓi weekend kun gane shi bayan ka zaɓa kamar yadda kuke gani sai ka zo nan gurin kuma inda aka rubuta barcode sai ka danna shi bayan ka danna shi amfanin shi ne. yanzu dukkanin wasu sakonninka da kuma wasu fotuna suke cikin wannan WhatsApp ɗin za su hau kan email ɗin wannan. To kuma da email ɗin ne za ka yi amfani wajen mayar da WhatsApp ɗinka a cikin sabuwar wayar ba tare da ka wasu saƙonninka ba. Bayan dai ka yi wannan tsarin kamar yadda kuke gani sai mu je tsari na biyu. bayan kun yi wancan tsari na farko da muka nuna muku tsari na biyu shine yanzu a kaddara wannan ita ce sabuwar wayar ka to sai ka zo ka shiga cikin whatsapp bayan ka shiga cikin whatsapp kamar yadda kuke gani yanzu sai ka dora lambar wayar ka lambar layin ka kenan bayan ka ɗora kamar kuke gani sai ka dana alamar next bayan ka dana next za ku ga yana dan research kaɗan a ah, bayan ya kammala sai ka dana yes bayan ka danna yes kamar ku gani yanzu za su turo maka code guda shida ta message sai ku ɗora bayan kun dora su shikenan yanzu za ku ga yana research bayan ya kammala a yanzu zai nuno muku nan sai ku danna continue bayan kun danna continue sai ku danna allow bayan kun danna kamar da kuke gani yanzu anan zai ba ku zabuka guda biyu bayan ya ba ku zabuka guda biyu yanzu sai ku danna wannan na gaba gashi nan wannan za ku danna ba na baya ba bayan kun danna shi yanzu zai ba ku dama ku ɗora email ɗinku bayan kun ɗora email ɗinku kamar yanda kuke gani email ɗinku kenan wancan wannan kai abin da shi bayan kun dora shi sai ku danna wannan gurin kun gane shi gashi nan bayan kun danna shi za ku ga gashi nan yana da shi to duk wasu sakonnin ku na cikin wancan WhatsApp na tsohuwar wayar to su ne zai doro su nan amma dole sai kun dora email ku kamar yadda muka nuna muku a farko kenan sai ku danna alamar next bayan kun danna alamar next sai ku danna okay a bayan kun danna ok kamar da kuke gani yanzu zai nuno muku nan sai ku danna alamar ok sai ku danna wannan na ƙasa bayan kun danna shi kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga yana da to yanzu bayan ya kammala da shares kawai za ku ga cewa ga whatsapp ɗinku nan zai dawo baki ɗaya a sakonnin da duk wasu hotuna za ku ga kawai kamar ma ba ku canza waya ba to amma dole sai kun imel email ɗinku kamar da yadda muka nuna muku a baya to wannan hanyoyi ɗaya bayan ɗaya su ne za ku bi yanzu yana da shares ku ɗan jira kaɗan ya buɗe a kamar da kuke gani yanzu gashi nan zai buɗe bayan ya buɗe kamar da kuke gani za ku ga su nan a sakonni na suna nan kamar ma ban canza waya ba to uwa duka duka dai anan mu kawo karshen wannan bidiyon kada ku manta ku dana mana alamar like sannan ku yi follow sannan gwamnati ke tambaya akan abin da ya shafi whatsapp ko waya kuna damar tambayar mu a comment mun gode